يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na bibiyar ayon alkur'ani domin fahimtar abin da suka kunsa a wannan wata mai albarka na ramadan muna nan cikin suratu tauba a yau 28 daren da tara shekara ta 439 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da sha uku shida shekara ta 2018 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a kan aya ta 101 mu goya da ta 102 bayan nan sai mu rufe karatu a yau insha Allah ta'ala kamar da muka saba kafin bayani a kan aya muka saurari karatun bakin su bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم yeah. سوى وممن حولكم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم معنى وانا آية أتقيشي ألا يكتشوا وممن حولكم من الأعراب منافقون daga cikin jama'ar da suke gefen madina akwai ƙauyawa kuma munafukai wa min ahalin madina kamar yadda cikin mutanen madina ma da suke cikin birni su ma akwai akwai munafukai Allah yake cewa maradu ala nifaqi sun tsayu sun tabbata akan munafurci da su da suke ƙauyen da wanda suke birnin dukkaninsu sun kafe sun tabbata akan yin munafunci Allah yake cewa la ta'lamu ya kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama baka san su ba baka da masaniyar tantance su ka ce wani shine wane shine wane shine amma Allah yake cewa nahnu na'lamuhum mu muna da masaniyar su ma'ana Allah ya san su domin shi babu abin da ya boye gare shi adibuhum marratayn Allah yake cewa za mu azabtar da su karo biyu thumma yuradduna ila azabin azim sannan bai da su zuwa ga azaba mai girma za a azabtar da su a nan duniya ta salon wato kware musu sirri game da munafurcin da suke da kuma abin da ya shafi kisan waɗanda suka cancanci kisa daga cikinsu da ribatarsu a kuma karo na biyu allah wata wata'ala zai musu azaba ranar alkiyama tun wato kafin alkiyama ta tsaya za a fara musu da azabar kabari sannan a ranar alkiyama a shigar da su gidan wuta a azabtar da su da azaba da ke can ƙarƙashin ƙasan wuta kuma Allah yana cewa innal munafiqina fi al asfali an nar ma'anar wannan aya ta salo mai fadi Allah subhanahu wata'ala da yake cewa wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiqun waɗanda kuma suke zagaye da ku gefen ku a cikin wato ainihin ƙauyuka da ke gefen madina akwai ƙauyawa muna na mutanen kabilar sulaim da sashi na mutanen kabilar ashida da kuma wani sashi na mutanen kabilar gifa da kabilar muzaina da kuma kabilar juhaina waɗannan daga cikinsu akwai wasu sashi na ƙauyawa waɗanda suke kan manafarci wa ta'ala faɗin allah maɗaukaki da yake cewa la ta'lamu ba ka san su ba ya kai manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abin nufi saboda warsu cikin munafurci da kuma su wajen rufar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da da gaskiyar wato ainihin nufi na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya kan sa mutum zama ya gano abu mai wahalar ganewa da wuri ya fahimto abin da ba kowa yake iya fahimtarsa ba amma duk da haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai san waɗannan munafukan ba Allah ya ce nahnu na'lamu mu ne muka san su saboda kasancewar Allah subhanahu ta'ala yana da masaniyar abin da ya koyu na bayi kuma shi ne ya san wato dukkan al'amuran da suka koyu na bayinsa cewar manzo sallallahu alaihi wasallam bai san su ba Allah ne san su sakamakon sun kabu sun tsayu akan munafurci sun kware to wannan kwarewa tasu da nisawa da zarfafawa cikin munafurci sai ta sa Allah subhanahu Ta'ala ya musu sakayya irin wacce ta dace da su na za a azabtar da su har karo biyu wannan azaba ta karo biyu malamai suke cewa akwai azaba ta take ta duniya akwai kuma ta take ta lahira ta bangaren ta duniya wasu malaman suka ce kamar kisan su kamar ribatar su a yaƙi kamar abin da ya shafi kware tsiraicin munafurcin da suke ciki wasu malaman kuma suka ce abin da yake samun su na bakin ciki da damuwa da jin ba daɗi da kyamata na abin da yake samun muminai na cin nasara da buɗi a lokacin wato ainihin fita yaƙi ita ce azabar da allah yake azabtar da su a nan duniya za su rayu suna jin ba daɗi da shiga cikin tashin hankalin ganin allah ya bada nasara ga musulmai azabar su kuma a lahira to shine shigar da su wuta da wanzar da su a cikinta dindindin babu rana wuta sannan wasu malaman suke cewa da yiwuwar da allah subhanahu wata'ala yake cewa za a azabtar da su karo biyu ko riɓi biyu sai wasu malamai suka ce abinda ake nufi nan ka azabar za a musu da maimaita ta da wato ainihin kaurara ta wannan shi ake nufi da azabtar da su karo sai zamanto wanda ba musu irin azabar da ake musu ba su sun zama azabar su karo guda ce ko falon ya ce su kuma azabar su falon biyu ce sai abin da wannan aya take sanar da mu wannan aya tana sanar da mu wani samfuri nau'i daga nau'o'in munafukai suna munafukan da suke ga munafurci ga ƙauyenci abin ya haɗa musu ba goma da ashirin ba sai dai mu ce ɗari da dubu saboda ƙauyenci shi kansa illarsa daban matsalarsa ba ƙarama ba ce ga kuma munafurci saboda haka su abin ya musu yawa sannan wannan aya tana sanar da mu maimaituwar azaba da nunkuwarta ga wasu daga sashen masu saba wa Allah da kuma waɗanda suka cancanci shiga azabar su ta wuta cewar azabar da ake wasu ta ɗara ta wasu ta wasu ba ta kai ta wasu ba kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi karancin azaba a wuta wanda za a sanya garwashi a ƙarƙashin tafin kafarsa amma ƙwaƙwalwarsa tana zaɓaɓɓaka tana tafasa ba ƙasa da shi cikin waɗanda ake wa azaba a wuta Allah ya kiyaye wannan aya tana sanar da mu cewa sanin abin da ke cikin zukata wani abu ne da Allah subhanahu wata'ala ya kaɗaita da saninsa da haka babu kuma wanda ya sai san abin da yake koyo ya koyo ga bayi sai Allah ne kaɗai ya san shi sai fa idan Allah ne iso isan da wanda ya so daga cikin bayinsa da haka ko da aka sanar da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin munafikai har ya sanar da wasu daga cikin sahabbansa kamar Hudhaifa ko kuma ko wanda shi kansa bai san su wanda yake tabbatar da cewa bai da masaniyar abin da ya koyu ga bayi wanda ma kuma aka sanar da shi Allah subhanahu wata'ala ne ya masa wahayi haka wannan aya tana sanar da mu kamar yadda aya take sanar da mu cewa duk sanda bawa ya zamanto ya matsa ya zafafa ya zarfafa a barna to abin da yake samun sa na sakayya yakan keri na wanda bai kai shi wajen zarfafawa ba haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce yake cewa wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a asa Allahu an yatuba alaihim inna Allaha ghafurur rahim ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa wa akharuna atarafu bi dhunubihim akwai kuma wasu jama'ar daban daga cikin mutanen Madina da waɗanda suke gefe na madina ɓangaren ƙauyawa allah yake cewa i'tarafu bi dhunubihim sun tabbatar da laifin da suka yi da zunubin da suka yi na ƙin fita yi kuma sun yi da na sani akan haka sakamakon haka suke tuba zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala allah yake cewa su waɗannan bayi waɗannan jama'a waɗanda suka tabbatar da laifin da suka yi ga Allah subhanahu wata'ala khalaqu amalan saliha wa akhara sayyi'a sun gauraya aikin da yake kyakkyawa da kuma wanda yake mummuna sun yi abu mai kyau sun kuma yi mara kyau asallahu an ya tuba alaihi suna bata Allah subhanahu ta'ala ya karɓi tubansu asallahu an ya tuba alai mai yiwa ne Allah subhanahu ta'ala ya bai musu ya karɓi tubansu inna Allah ghafurur rahim hakika Allah mai gabara ne ga bayi da suka nemi yafiyarsa kuma mai jin kare a gare su a wannan aya a wannan gaba Allah subhanahu ta'ala ina sanar da mu cewar akwai bayansa waɗanda suke 'yan madina akwai wanda suke a sassa da ke kewaye da madina sun saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam sun saba allah da ƙin zuwa yaƙi da manzo ya kira a zuwa ba su je wannan yaƙi ba kuma ba su da wani uzuri gamsashe abin karɓa wanda zai iya zama dalili da uzuri karbabbe a kan rashin zuwan su yaƙi amma allah ya datar da su da yin da na sani game da wannan abu da suka yi don haka su ba su gabatar da uzuri na ƙarya ba kamar yadda wasu karɓa gabatar da uzuri na ƙarya ta ɓangaren munafukai a su sai suka tuba ga allah subhanahu wa ta'ala suka tabbatar da cewar sun yi laifi ba su daidai ba kuma suka fata su samu wato ya biyar Allah ya karɓi tubansu su waɗannan bayan Allah Allah yake ga mana khalaqu amalan saliha wa akhara sayyi'a sun yi aiki wanda yake nagari shine abin da ya gabata a rayuwarsu na musulunta da suka yi da tsayuwa da abin da ya shafi dokokin addinin musulunci su ne sallah su ne azumi su ne zakka da abin da ya kama da haka sannan kuma sun fita yaƙi kafin wannan yaƙi da basu fita ba abinda ake nufi kuma da sun yi aiki wanda yake mummuna wanda shi ne abin cakuɗa wasu da aiki kyakkyawa shi kuma na ana nufin cewa ƙin fita yaƙin da suka yi suka wato ainihin zauna tare da waɗanda suke masu uzuri ku sai zamanto hakan da suka yi a rayuwarsu suna da kyakkyawan aiki kuma suna da mummuna to shine khalatu amalan saliha wa akhara sayyi'a to Allah ya datar da su sai suka bi wannan mummunan aikin da suka yi da yin kyakkyawa shine tabbatar da cewar su masu laifi kuma suka tuba suka koma ga Allah subhanahu wataala wanda sai daidai da faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wa atbi'u sayyi'atal hasanata tamquha ku bi mummunan aikin da kuka yi da yin kyakkyawa sai kyakkyawa ya shafe shafe ita biyar muku da mummunan da kuka to wannan ko da suka cafu da kyakkyawa aiki da mummuna Allah ya datar da su da biyo wannan mummuna su suka yi da yin kyakkyawa asallahu an yatuba alaihim Allah ya kusa da ya yafe musu laifinsu tuban Allah ga bayi ko ga bawa iri biyu ne. na ɗaya datar da shi da yin tuba ka yi ba daidai ba ka fahimci ka yi ba daidai ba a datar da kai da yin da na sani da kuma roƙon Allah ya yafe ka abin da kai na ba daidai wannan tuba ne da Allah yake wa bawa tuba na biyu shine idan Allah ya datar da bawa ine ba a yafe shi akan lemun da yi to kuma sai a karba masa addu'arsa a yafe masa abin da ya yi to shine asallahu an tuba alaihi Allah ya kusa da ya datar da su da su tuba kuma ya datar da su da karɓar tuban da suka yi inna allaha ghafurur rahim hakika Allah mai yawan gafara ne ga kuma mai jin kai ne a gare su ina gafarta zunubin wanda iwa daidai ba ya tuba zuwa gare shi kuma yana falala ga bayansa ya ji kansu waɗannan siffofi guda biyu da Allah ya ƙara shi wannan aya da su cewar inna allaha ghafurur rahim da gafara da jin kai wasu siffofi ne guda biyu da Allah subhanahu wata'ala ya siffata da su wanda ba don su ba da ba a samu wani wanda ya wanzu cikin bayan da allah ya samar a ban ƙasa ba da ba a samu wani wanda ya wanzu cikin bayan da allah ya samar a wato sama ba domin dukkanin baya ga baki ɗaya allah subhanahu wa ta'ala na datar da su da rahmarsa da gafararsa wannan ya sa bai wato ainihin tafiyar da su an rasar da su ba dan da kansa yake cewa balo yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka alaiha min dabba da Allah yana kama mutane da abubuwan da suke na cutar kawunansu na laifukan da suke yi to da Allah bai bar wani mai tattaki a kan kasa ya taka ba to ne kun da Allah subhanahu wata'ala da gafararsa da rahmarsa wato anin bayi suka samu damar sakewa suke walwala sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu yiwuwar bawa ya hada kyakkyawan aiki da mummuna ya zama yana yin kyakkyawan yana yin mummuna haka aka san dama dan adam ne saboda haka idan bawa ya zama yana kyakkyawa yana mummuna kada ka rufe ido ka kalli mummunan kadai kada kuma ka rufe ido ka kalli kyakkyawan kadai a kai masa abin da ya dace a game da kyakkyawan da kai masa abin da ya cancance shi game da mummunan da da haka shi ne wato ainihin adalci ko kuma ka mu'amalance shi mu'amalar mai laifi zalla ko ka mu'amalance shi mu'amalar wanda yake mai yin daidai zalla bayi abin da ya shafi mutane da Allah subhanahu wata'ala ya su ya sa su a wannan wato ainihin rukun su yi ba daidai ba wani lokaci wani lokaci su daidai mala'iku kuma Allah da ya shi sai su bangaren yin daidai zalla la ya suna Allah ma barahu wa ya faɗu ma yuwa ba sa saba wa Allah dukkanin abin da ya umarce su da yi abin da aka sa shi shi suke yi sannan bayan haka akwai bangaren shaidanu wani su kuma ku su suka rinjaya a cikin abubuwan da suke aiwatarwa to Allah subhanahu wataala a wannan aya na sanar da mu cewa da yiwuwar a samu bawa ina kyakkyawa ina mummuna to in za ka masa adalci ka mu'amalance shi da abin da ya dace akan abin da ya kyakkyawa ka kuma wato ya hulɗa da shi da abin da ya dace a bangaren da iya mummuna sannan wannan aya tana sanar da mu yabawa da Allah subhanahu wata'ala ya ga bayan da suka tabbatar da sun yi laifi kenan bawaye ba daidai ba ya zama bai wahalar da shari'a ba ya amsa laifinsa abin ya a kan wanda zai ba daidai ba kuma ya tibire ce shi bai ba a yi ayi da shi ce shi bai ba to wannan zai wahala kuma zai wahala to a musulunci wanda yake ba daidai ba kuma yake tabbatar da ya yi ba daidai ba har yi da na sanin abin da yi to abin a yaba masa ne ya wanda zai yi laifi kuma ya ce shi bai ba sannan bayan haka wani aya tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala ya siffata da siffar gafara ya biya da yake na laifukan bayi kuma ya siffatu da siffar rahama baiwa da falala da yake ga bayi ya kansu ya musu abin da aikinsu ba zai basu ba wannan aya ita ce ƙarshen tafsirinmu a wannan shekara in allah raya mu muna raye a azumi mai zuwa za mu tashi kan aya ta ɗari da uku mai cewa ko min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiul alim fatan mu abin da muka daidai Allah ba mu sa kuskure Allah iyali kowace shekara bayan mun kammala tafsiri mukan ambaci abubuwan da suke da alaƙa da littafin Allah alƙur'ani na haƙoƙi da suka zama lallai bawa musulmi ya kiyaye Allah subhanahu wata'ala da ya sauka da littafinsa alƙur'ani akwai haƙoƙi na wannan littafi akan dukkan bawan da ya bada gaskiya da Allah daga cikin haƙoƙin alƙur'ani imani da shi Allah yake cewa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzal ku ba da gaskiya da Allah kuma ku ba da gaskiya da manzansa kuma ku ba da gaskiya da hasken da muka saukar shine alqur'ani kenan mai su rayuwarsa ta zama cikin haske sai ya riko da alqur'ani ya ba da gaskiya da shi ya aminta da abin da qur'ani ya zo da shi abu na biyu lafazin alkur'ani baƙaƙensa ana buƙatar ka kyautata karanta su karka bautar allah da karanta su kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba zai ce alif ya shi alif kadai harafi ba ne ba zai ce alif lamin gaba ɗaya harafi ba ne amma ya san da cewar alif ya shi kadai lam ita kadai harafi ce mim ita kadai harafi ce saboda haka iya alif lam mim akwai harafi guda uku manzo yake cewa da harafi da kyakkyawan aiki bawa shi kuma kyakkyawan aiki mafi karancin abin da za a baiwa bawa alada goma kina iya alif lam mim mafi karancin abin da za a ba bawa lada talatin to wannan baki ana buƙatar ka kyauta karanta shi sakamakon faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa waratil qur'ana tartila ku kyautata karatun alqur'ani matakar kyautatawa haka manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa zayyinul qur'ana bi aswatin ku qawata alqur'ani da muryoyin fa inna sautal alhasana yazidul qur'ana husna haƙiƙa kyakkyawan murya da daɗin murya wajen karatun alqur'ani tana ƙara wa alƙur'anin kyawu akan sha'awar aji akan ji daɗi idan an saurara to wannan daga cikin haƙƙin da alƙur'ani yake da shi akan bawa musulmi bayan nan akwai haƙƙin fahimtar abin da lafuzan suka kusa sanin ma'anonin abin da alƙur'ani yake ɗauke da shi shi ma haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙin littafin allah akan kowane musulmi ba wani aka dora ban da wani ba Allah subhanahu wata'ala yake cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab wannan littafi alqur'ani littafi ne da yake cike da albarka da muka sauka maka wanda ake buƙatar bayi su bibiye shi lokaci zuwa lokaci kitabun anzalnahu ilayka mubarak an saukar da shi liyan dabbaru ayati dan bayi su bibi ayoyinsa su fahimce su san abin da suka kunsa shine hikimar saukar da alqur'ani sai ka karanci bakin sa ka kyautata karatun bakin ka karanci wato ma'anarsa ka san abin da ya kunsa sannan ka iya cin moriyar hasken da yake dauke da shi Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya dabbaru ayat wal yatadhakkaru ulul albab kuma dan masu hankali su wa'azantu da alqur'an bayan haƙƙin sanin ko haƙƙin imani littafin Allah alqur'an da haƙƙin abin da ya shafi kyautata karatun bakinsa da haƙƙin sanin abin da ya shafi ma'anar abin da ya kunsa gaba ta gaba shine zama kana aiki da abin da ka koya ka fahimta na alƙur'ani karatun da muka yi daga farkon wannan wato wata zuwa wasa, da ma wanda ake yi kafin watan da kuma za ci gaba da yi bayan watan ma'anar karantawa da fahimta ya zama kullum aikin ka kyau kiri fiye da yadda kake yi da ya zama rayuwarka gaba kake ci ba bayan kake yi ba Su da wannan fahimtar ma'anar alƙur'ani da sanin karanta bakinsa da kuma fahimtar abin da ya kunsa shine zai baka damar ka yi abin da allah ke so kuma yadda da shi sai zama kashi ribar wato ainihin alkur'an allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal asri inna al insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr allah ya rantsa da lokaci ya ce duk mutum bai rage kowa ba ina cikin asara da tafiya sai Allah ya togace waɗanda ba sa ciki sai ce sai dai waɗanda suka ba da gaskiya da Allah suka yi manzanni da Allah ya aiko sannan bayan haka wa Sani salihati suka yi ayyuka na gari to aiki na gari ba zai samu ba sai ka sanya za a yi sai ka fahimci yadda ake yin sa saboda karanta alkur'ani subhanahu wata'ala a san ma'anarsa a yi aiki da shi shi ne aikin da littafin yake da shi a kan kowane musulmi bayan haka sai kuma isar da shi zuwa ba wanda bai san shi ba sanar da wanda bai fahimci abin da ka fahimta ba a cikin alƙur'an manzo sallallahu alaihi wasallam hadis da karɓi daga sahabinsa Uthman dan Affan Allah ya da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi alkhairun ku shine wanda ya koyi littafin Allah alqur'ani ya koyi yadda ake karanta bakin sa ya iya kuma yake koyawa ya koyi ma'anarsa kuma yake koyawa ya koyi yin aiki da shi kuma yake kokarin ya sa wani ya aiki da shi to wannan shine mafi alkhairi cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan bayan haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce balle ko anni wa aya ku isar da abin da kuka sani da gare ko da aya ɗaya ce kada ka rena abin da ka iya ka sanar da shi ga wanda bai san shi Wani yana daga cikin haƙƙoƙin littafin Allah a kanmu akwai hadisi wanda ka ku daga tamim bin aus dari Allah ya dare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addinin musulunci nasiha sahabai suka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam nasiha ga yace nasiha ga Allah idan ka ba da gaskiya da Allah ka tsaye da haƙoƙin Allah na bauta Ka tsare abin da ya kamata a tsare ta bangaren abin da ya shafi haƙƙin ubangiji to in kai haka ka sauke nasiha ga allah subhanahu wa ka yi abin da ake cewa nasiha ga allah na fassa da abin da ya dace a nufe shi shi na haƙƙi sannan kuma ga manzansa shi kuma ka ba da gaskiya da shi ka aikata abin da ya umarni da ake ka haru daga dukkan abin da ya tsawata shi ne ka tsaye da wato ainihin haƙƙinsa ka yi nasiha gare shi sai kuma littafin allah al alƙur'ani ka ba da gaskiya da shi ka iya karanta baƙinsa ka fahimci ma'anarsa ka yi aiki da shi ka kirayi wani zuwa ga abin da ka sani game da shi don shi ba ya samu irin abin da ka samu na alkhairu. wannan shine nasiha game da littafin Allah bayan nan kuma sai nasiha ga shugabanni su kuma suna da haƙƙi na kai musu nasiha ka isar musu da saƙon abin da suke buƙatar isar da shi suna tafiyar da al'amura na jama'a sai zamanto sun yi wani tuntube ko wani abu su bincike yadda yake ba yi ƙoƙari ka taimaka musu ka isar da wannan abin gare su sannan taimaka musu a duk abin da suke buƙatar taimakon ka wannan haƙƙi ne da shugaba yake da shi akan wanda yake shugabanta a masa nasiha kuma a bi shi a abin da ba saban Allah ba a taimaka masa a abin da ba zai iya cin masa ba sai da taimakon bai sai da agajin waɗanda yake shugabanta wanda ita ce nasiha ga shugaba sai kuma nasiha ga gama garin mutane su kuma duk abin da ka san zai cutar da su ka tsawata musu duk abin da ka san zai amfane su ku ciyar da su gaba to ka kokari ka isar da shi zuwa gare su ka dora shi a su ka dora su kan can in kai haka kayi nasiha ga sauran al'ummar musulmi wannan su ne abubuwan da ake bukata a rayuwar bawa a tsaye da su don rayuwarsa ta kyau ya zama dukkan haƙoƙin da masu haƙƙi suke da shi a ba su haƙƙinsu manzo sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin hadisansa yake cewa inna li rabbika alayka haqqa wa li nafsika alayka haqqa wa li ahlika alayka haqqa wa li zawrika alayka haqqa fa a'ti kulli zai haqqin haqqa manzo yake cewa Allah da ya halicce mu ina da haƙƙi akan mu na bauta mu ɗayan tashi da bauta wato bi shi sannan kuma bayan nan kai kanka a kan kanka kana da haƙƙi a kan kanka ka huta lokacin da ke buƙatar hutu ka yi abin da za ka fita ka tsira kada ka halaka kanka ka kauce da abin da zai kai ka zuwa ga halaka kuma Allah yana cewa bai aiki bi ilar ta tahluka in kai haka ka sauke haƙƙin kanka haka iyalai suna da haƙƙi a kanka Allah ya ce ku anfusakum ya ayyuha alladhina amanu ku ku wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم na ما يؤمرون to iyali suna da haƙƙin yadda ka tsayu da ka ba Allah ka kiyaye dokokinsa su ma a ɗora su akan wannan turba da wannan tsari haka babanka yana da haƙƙi a kanka ko wanda ya zo ya ziyarce ka ka kyautata masa ta maganganu ka kyautata masa a aikace ka saki fuska kai masa warwada wargwadon yadda za a samu wato ainihin nutsuwa a tattare da shi na ya samu kulawa da ta dace tsawon kwana uku idan zamansa tare da kai zama zai dara da wuce haka suka ci bawan allah mu je da ka kasuwa kaga abin da allah ya sa za ka yi ka kai shi ta gurbi in ya ga irin abin da zai ke so zai ya yi ta kurmu a kai shi sabon gari in anan ya ga irin abin da ya dace da ito a kai shi ta wambai a kai shi kantin kwari cikin wannan duk kasuwanni da muke da su a kai shi wato ainihin yan kama in gwari ke so yi amma ba dan yana da gwari ba an fahimta su sai a kai shi idan duk kowanne su tukai haƙƙin da aka ɗora maka kayi shi kuma ya tsaye da abin da yake zai yi idan zamansa zai tsawo to manzo yake cewa da duk haƙoƙi ne da suke kan bawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ka bai wa duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa ɗa ne mata ce jagora ne na ƙasa da kai ne a sama da kai yake kowa a bashi haƙƙinsa to shine ma'anar karatu da muke koya a duk shekara a irin wannan wata muna yi dan fatan mu dace da koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta salon yadda ya kasance mala'ika jibrilu ina zuwa masa duk rana duk a wannan wata na ramadan dan bibiyar littafin allah alkur'ani sai mawa muke yin haka dan mu fahimci abin da ya kunsa mu samu damar yin aiki da abin da muka sani idan ka yi ilimi na sanin allah ya ce annabi ya ce ka yi aiki da shi shi ke nuna cewar imaninka ya kawo fayil ɗinka ka sake wato haɓaka shi da ayyukan kirki da abubuwa nagartattu yayin da ya zamanto kuma ka yi ilimin irin abin da ka yi iliminsa a cikin irin wannan wata da kafinsa da ma bayansa sai zamanto kawai karatun kake da shi za a ji rairayi ka iya Tsabtsab ana samunsa da kyau amma kai kuma ba ka aiki da shi to zai zama muka asara domin Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la taf'alun ya kun ku ba da gaskiya da Allah me zai sa ku kabarar abin da ba za ku aikata ba wato horo da azaba ta girmama a gurin Allah subhanahu wata'ala da ya tare da akan wanda yake faɗar abin da ba zai aikata ba har ya tabbata a hadisi da karɓo daga usama dan zaid Allah ya yarda da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da aka shigar da yan wuta gidan wuta za su yi tancirin duk da bala'i da suke ciki suna kallon irin azabar da ake wani da aka sashi a gurin da aka jefa shi aman kayan cikinsa baki ɗaya aka wari kamar ka ce hanji da yake kamar igiya aka yi masa matabbata a inda ike yake zagawa kamar yadda dabba take zagaye turkenta sai yan wata ce garin ya kai kowa da kake cikin wannan azabu bayan a sanin ma a duniya kana cewa ai a kaza na kirki kana cewa a bar kaza na rashin kirki kuma waɗanda suke irin wannan aikin da kai a duniya yanzu a nan a lahira suna can cikin hutu da shakatawa ya kai kuma abin ya zo maka da haka sai ce i na kasance na umarni da kyakkyawa amma ba na ina hana mummuna amma shine abin da nake to ka gona sai ka cewa idan kai ilimin Allah ya ce annabi ya ce amma baka dabbaka abin baka aiwatar da shi a aikace ba to baka ci ribar abin da kai ba kuma manzo sallallahu alaihi wasallama da aka tambayi Aisha Allah ya yarda da ita yaya ɗabi'u da halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke sai ta ce kana khuluquhul qur'an ɗabi'unsa da halayyarsa alqur'ani din gurgun in ka san alqur'ani a karance to Alƙur'ani a aikace shine ka ga yadda manzon Allah yake tafi da rayuwarsa in an magana gaskiya ka zo kai mu'amalar shi zaka tarda ita a fili karara in Alƙur'ani in magana hakuri in ka zo kai mu'amalar shi zaka hakuri karara in magana adalci ce Allah ya ce inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan to idan ka zo magana adalci za ga ya kai matuƙa magana kyautatawa za ga ya fi kowa to haka wani shi ke cewar kana tsaye da sauke haƙƙin littafin allah alƙur'ani kuma kana da ƙoƙarin alƙur'ani ya zama maka haske a rayuwa da irin wannan magabata suka sha gaba suka zama babu su kuma da duk ɗabiyo baya su da kyautatawa to allah yakan haɗa shi tare da su a samu tarayyar kasancewa cikin yadda da rahmar ubangiji subhanahu wata'ala amma da sanda ya zama to an saba musu ba a taba kan irin tabbar da suka tafi ba to ba za a kai ga cimma irin abin da suka cimma ba wannan shine amfanin bawa ya zama to yana koma makaranta ina bibiyar abin da bai sani ba to ta haka zai zama to cewa duk abin da yake a shari'a duk abin da yake a musulunci ba da ka yake ba da wayewa da basira da sanin abin da yake wannan shine tsarin addinin musulunci duk abin da za ka kafin ka yi shi ka yi ilimin sanin yadda ake yi Allah ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi masana idan ku ba ku da masaniya kuma shi kaɗai ne abin da Allah subhanahu ta'ala ya umarci manzo da ya nemi ƙari a kansa wa qul rabbi zidni ilma ka ce ya Allah ka ƙare ni da ilimi saboda haka nasihata ga dukkanin kada bawa ya tsaya da ɗaukan karatu mai da shi daga shekara sai shekara a ce sai watan azumi za ka saurari tafsiri sai watan azumi ka damu da kai neman alkur'ani sai watan azumi ka damu da kai sadaka sai a watan azumi ka damu da kame bakinka ko kuma wato kame gabanka daga abin da bai kamata ba a ka sani cewa ubangijin da ka bautawa a cikin watan ramadana ne dai ake bautawa a watan da ba ramadana ba kuma abin da kake neman fata na ka samu kake kokari ka san kacin masa a cikin watan ramadana to a cikin watannin da ba na ramadana ba in ka tsayu da abin da ya dace za ka ci masa saboda haka a kowace gaba ka yi abin da allah zai yi da kai domin ya ɗauki rayuwarka a wannan gaba a kanta za a tashe ka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa yau ba kullu abdin ala ma mata alai za a ɗauki za a tashi kai kowane bawa a ranar alkiyama a kan irin abin da ya mutu yana yi a nan duniya in kyakkyawan aiki yake a tashe shi akan kyakkyawan in mummuna yake a tashe shi akan mummuna allah ya tsare ya da mu da a tashe mu akan kyakkyawan kuma ita rayuwa da muka samu kanmu a ciki komai rintsinta komai yanayin wahalarta in dai ka tsaye da bin Allah subhanahu wata'ala da zai samu ka sassauci a ciki wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqillah yukaffir anhu sayi'atihi wa yu'tihi lahu ajran duk wanda ya tsoron Allah Allah zai samu masa mafita a duk al'amuransa duk wanda ya tsoron Allah Allah zai sanya masa sauki a cikin al'amuransa duk wanda ya tsoron Allah Allah zai share masa kurakuransa kuma ya girma sakamako a gare shi wannan shine morewa rayuwa shine cin ribarta shine cin nasararta fatan mu ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya karbi ibadun mu da muka yi a wannan wata Allah ya yabe mu kurakuran mu da wanda muka yi a wannan watan da wanda muka yi kafin sa Allah ya yabe mu Allah ya sa mun dace muna daga cikin bayan da Allah ya yanta a wannan watan idan allah ya mana tsawon kwana allah sa za mu gona ramadan da mu kara ayyukan kirki manzo yake cewa mafiya alkhairin mutane wanda rayuwarsa ta yi tsaho kuma ya kyautata aiki wannan yawan shekarun da daɗewa kana yin nagartaccen aiki shi yake sa ka wanda bai kai ka yawan shekarun da ya irin abin da kai ba sai zama to yawan shekarun ya zama maka alkhairi amma wanda aka yi wata shekarunsa sai kuma ya zama to cewar bai mori wannan yawan shekarun da aikin kirki ba to babu asara da irin wani manzo yake cewa duk bawan da aka raya shi ya kai shekara 60 to Allah ya gama masa hanzari an gama yake masa hanzari ba magana kuma ya cika da wani abin da ba shi ne yake da kyau ba kuma ya je wa Allah ya kuma kubuta saboda haka ake so bawa musamman wanda shekaru suka tura to ya koma zuwa ga Allah ya zubar da duk wani abu na duniyanci ko abin da ya shafi shantakewa irin kuma Allah ya bi Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya datar da mu Allah ya samu cika da imani marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya Allah ya ba mu cin Allah ya ba mu damar cin moriyar lafiya abubuwan da suka fi karfin ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya iya mana su yanayin tashin hankali da firgici a duniyance cikin wato ainihin ƙasashen musulmi Allah ka karshen sa abin da yake wato ainihin barazana ga musulunci da musulmi ubangiji allah murkushe shi wannan shi abin da ya sawaka amma kafin rufe idan da mai tambaya ko wani abin da ya kamata a na eh. akwai haka sai aka haka haka haka eh. to mutum ya mafarki cewar an ce masa ga annabi sallallahu alaihi wasallama a masallaci amma ya tafi domin ya gan shi lokacin da ya tsalle yana so ya tsallaka ya je inda zai gan shi sai ya farka sai wani abu yake firgita shi to ko baya cikin wanda suka cancanta su ga annabi ne ba haka ba ne shi abin da ake so da bawa har kullum ya riƙa awo da abin da yake yi na bin allah da kuma kaucewa abubuwan da baya bukatar a yi shi mafarki ba koyaushe ba ne yake tafiya a kan tsarin yadda aka gan shi a cikin mafarki wasu lokuta shaidaru sukan so su razana mutum su firgita shi sa cikin damuwa shi sa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya wani mafarki ya na shi ko firgita tashi ko daga masa hankali idan ya farka ina matsarin Allah daga sharrin mafarkin da kuma ne matsalar Allah daga sharrin shi ya itofa a hagunsa sannan idan a san da yake kwance da ya farka so yake ci gaba da kwanciya to in a ɓangaren dama ya farka to ya koma kan ɓangaren hagu in san da ya farka a kan ɓangaren hagu yake to kada ya koma kan ɓangaren hagu ya koma kan ɓangaren dama domin wasu lokuta idan kada da a kwance a kan ɓarya ɗaya to jini baya samun gudanarwa da ta kamata sai ka ba kwakwalwa ba daidai ba ita ma sai ta baka ba daidai ba a cikin magana in ka tashi sai ka firgita karatun da abin da ka gani shi sa Allah yake gaya mana ashabul kafi ma da suka iya rayuwa da suke a cikin kogo sai ce wa muqallibuhum zata yamini wa zata shimal mun rika juya su dama da hagu so dan ba haka bangaren ma sai lalace su da fito idan mutum ya mafarki da ya firgita shi ko kuma ke ganin kamar da akwai tashin hankali to ya kalli me yake inda abin da yake na nagari ne to kada ya daga masa hankali san cewar Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawar sakayya ta kwarai ga wanda suka yi aikin kwarai wa man ya'mal misqala dharratin khairan yara ne man ya'mal misqala dharratin sharran yara to inda mutum ya san ba sharri yake ba ba miyagun ayyuka yake kokari yake ba Allah ya kauce dukkan abin da yake bai da kuma da kuma abin da yake da kyau to kada wani abu da zai gani a farki ya farkata shi kuma abin da ya kamata ya shi ne ta sanda zai kwanta bacci ya kokari ya kwanta a bangaren dama ya yi addu'a kwanciya bacci inda dama ya kwanta da tsarki na da alwala ko na abu suna taimakawa wajen magani yawa eh, amma mutum ya barkin ana cewa ga annabi ga annabi kuma ya tafi ya gani shi bai gani ba wannan ba zai sa a ce ya shiga cikin wani yanayi wanda zai iya tashi hankalin sa kawai ka ɗauka cewa kamar ba tare da annabi yake ba haka ba ya Allah ya samu dace eh haka yake cewa yin madar da ya kasance a cikin watan azumi a haka yadda azumi yake da wahala kuma yaƙi yake da wahala sahabbai suka hada suka yabe gaba ɗaya wahala da yaƙin ba ta sa sun ajiye azumin ba yi eh, haka suka idan tafiya ta kama tana da nisa matafi ne kai kuma ka tafi yaƙi to a nan shari'a take baka damar kana iya aje azumi a matsayinka na matafi amma idan inda za a yi yaƙi guri ne ƙi. da za ka je ka yaƙi to ba magana a ɗauke maka yin azumi an fahimta ku za ka tafi da ibada ka ta azumi ka yi azumi kuma ka yi yaƙi kuma allah ya kawo nasara saboda kana cikin wata ibada kuma kake wata sai allah ya kalli irin kyan aikinka da kuma kyawun niyyarka sai ba ka nasara dama da haka ake samun nasara eh amma yanzu kuma saboda yadda aka yi nesa da jajircewa da juriya akan ayyukan alkhairi sai ga dan abin da bai kai ya kawo ma aji azumi saboda shi wanda na yin abin da muke fuskanta ke mata kullum jira suke a basu fatawa ce tana da ciki tana shayarwa a ce mata ba za ta yi ba kawai ciyarwa za ta wanda fatawa ta jumhurin malamai shine ta yi azumin bayan ta samu wato ainihin sauke abin da ta ke dauke da shi ko kuma bayan ta samu sassaucin wanda take shayarwa za ta iya jefa azumi ɗaya biyu hatta yi Allah ya ce wa anta sumu khairul lahu ku azumi shi ya fa alkhairi amma sai ga ba haka aka fi so ba na za ta iya ba eh babu dalili cewa dan kai dan azumin ramadana a jira akai shi an tashi ramar shi sai a jira za ta iya a sun kya sun kya za ta iya tabari sai lokacin sanyi ko sai lokacin damana damana ce damana ta rika yadda ba ta sha ya ɓace a ce mutane ne za ka ci rashin yin yakan sa a rasa abubuwan da ake samu da azumi ke gadarwa da ciki ta ce jini inganta lafiya samar da tsoron allah da abubuwan da suka kama da allah ya samu dace na haka kowane baki haƙƙin shi haka haka eh, babu ko shakka akwai gyare-gyare cikin tsarin manhajar mu ta karantarwa da ilmantarwa da ake tafiya a kai kuma shi ke haifar mana da matsalar da muke ta fuskanta a tsarin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da alqur'ani ba iya bakin sa ko yake ba wa sahabbai ba ina ba su bakin ina ba su ma'ana ina koya musu aiki da abin da suka koya kuma yana umarta su isar da abin da suka sani ga wanda bai sani ba kama su ta tari mun fi mai da hankali a kan sanin iyagun darin bakin iya rera shi da ƙwarewa wajen furta shi amma sai ka da wanda yake da wannan ko bai da masaniyar abin da ƙur'anin ya kunsa shi ne samun za ka tarda sanin ƙur'ani amma kuma ga tsiya ta ku sai zama da ƙur'anin ake amfani a ce za a yi yasin mai da baya da baya ba wata yasin mai da baya da baya a ƙur'ani ba wata korwa ta mazo da ya zo da wata yasin mai dabaya daban sai a tafiya da sunan sirri da sunan lakali sai gaba ɗaya an suka da kan layin ƙura'an haka kuma za ka bukatar da wanda shi kuma bai bi wannan layin ba amma ya tsaya ya kyautata karatun baki, ya san shi ya ƙware ya iya amma kuma rashin sanin ma'anar sai ga yana addini shi ma ba daidai ba to babu abin da zai fitar da mu daga wannan matsalar sai mun rika gauraya koyan bakin da sanin abin da muke koya alal aƙalla a ce an samu tarjan. ta kusa mai sauki. ana koya maka abin da koya maka na ayoyi to a baka kuma fassarar su wacce take takaitacciya in an faɗi kaza alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga ubangijin talaka ar-rahman rahim mai jin kai mai yalwaci kuma mai jin kai da yake banci muminai haka haka ko da in ka fuskanci abin da kusa to kuma lokacin da aka so faɗaɗawa ko ka samu wanda yake bayani na faɗaɗawa sai ka abin da haske sosai wannan akwai buƙatar a ci ana yin a tsarin karantuka irin na saudiya da makamantar zakatar tun firamare ana sanar da ɗalibai wasu lafuza wasu kalmomi masu ɗan wahalar ma'ana ya rika samu waɗanda kuma ga cewa ko ba a fassara masa ma zai fahimce su to sai a wuce su ba kuma yana ƙara gaba ana ƙara faɗa ana ƙara gaba ana ƙara faɗa amma mu da yanzu ma ciccire ma abubuwan da suke na addinin ake daɗa yi ake yawaita kuma wanda ba su ba a kawo civil education a kawo kaza da kuma da yana cikin social studies a ya fito wani a sake raba a ya fito wani a sake raba sai ka tada ɗalibi da tilar subject subject da zai karanta da ba zai iya zama kwakwara ogagge a wata area a sakatar ko ina fici fici fici fici fici fici fici ya koya ba wani guda ɗaya ko wasu guda biyu da za a ce ga su ya bi su ya fahimce su ya nakalce su to galibi haka karatun da ta tafiya to kuma da sanda ka zo ka yi wannan gyaran ko ka kake kokarin wannan dabba ka yadda za a mori to kuma kai da al'umma sai fama shi ya cika tsanani su duk wurare ana dan karɓa abubuwa a yi haƙuri a shi wuce shi ya matsa haka za ka ta to amma in aka daure aka yi haƙuri ana irin wannan dan zuwa wani lokaci to sai ka ga an samu da amma ba daidai ba ne a mai da hankali akan iya baki ba a damu da abin da ya shi kai iya bakin ma yanzu wasu ne suka damu da shi wasu gurin kawai magana ce ta aje a yi maza ce an bi shekara ɗaya biyu uku an sauka an yi biki an gama an zo kuma magana a dawa a hadda an tarwatsa white ai shi ya sauka yanzu kuma magana da kake ta hadda alal akalli shekaru uku da yana bibiyar baki to in hadda zai yi sai ya yi uku nan so uku alal akalla ƙarshe sai ka to shi zai tsaye wannan suka tarar cewar ba a samu wanda za a ce idan wasu malamai sun sun mutu ga magadansu sai ga yana wahala ta sanda aka rasa babban malamin sai ka tarar ba magaji ta sanda aka rasa babban malamin sai ka tarar ba magaji wanda zai hau bai kai shi ba amma inda za a tashi da irin wannan salo da izinin Allah da za a samu gyara fatan Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka